يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwa, alaikum wa rahmatullahi wa ورحمة Yau muna huɗu ga watan شعبانا shekarar musulunci dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar ina da daidai niki. wanda ya zo daidai da biyu ga watan jun watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya gashi Allah ya sake dawowa da mu a wannan masallacin masjidin nur inda muke gabatar da karatun littafinmu a sati-sati na bulughul maram min adillatil hakam na shaikhu malami alhafizu ibn hajarin al-asqalani idan ana biye da karatun muna cikin kitabi na goma sha biyu kitabul jihad a kitabul jihadi yau za mu ɗan kusan ƙarasa wannan babe na farko cikin kitabul jihad duk wannan kitabi duka duka kusan babi uku ke gare ciki amma adatan malam yana sa babi na farko a matsayin dai karkashin kitabu babin da ka bi masa sai mai lamba ta ɗaya sannan babi na mai bi masa shi kuma mai lamba ta biyu in ka bi ta lambobi sai ka ce kusan babe biyu suka rage ko ko babu biyu a cikin babin a cikin kitabu din amma babu uku ne ala da hal abin nake magana muna cikin kitabul jihadi a kitabun jihadi za mu tashi littafi a hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da sha shida ga masu hakikin samir dubu ɗaya da ɗari uku da sha shida yau kuma insha Allah za mu ƙarasa wannan a kitabi mai yiwuwa saboda shawara ko ku wasu abubuwa kira ba mamaki mu tsaya kan wannan babi din sai zan karatun mu in muka da mu tashi kan babul jizyati wal huduna a babin da zamu hadisin zamu tashi 1316 kar a manta na sama da shi na sama da shi a shi wannan hadisi za mu tashi yana da alaka ƴan kaɗan ba da yawa ba ƴan kaɗan da na sama da shi to da shi da na sama da shi wasu ba su tunhaya cikamakin bayanin su wani fikihun min janibil fiqih wani fikihun da aka sun a fitar ba mu fitar da shi sai mun zo babi na gaba babun jizyati wal hudunati amma nan abinda ya kawo a shi a nan za mu faɗi amma akwai sai ka haɗa su su biyu da na sama da na ƙasa sannan ka runguma ka jira hadisin da attahi a cikin babu lizatul hudnati sai ka hada hadisi uku sai su baka wata fatawa ina fata mun gane wannan hadisin da ya gabata wanda ba sai mun yi abin gagashi ba shine hadisin Umar radiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-ukhrijanna al-yahuda wan-nasara min jazirati arabi hatta la ada'a illa muslima na cewa sai an yi kiliyarin ɗin duk jaziratul arab an tsabtace ta da duk wani wanda ka bota ma wani wanda ba Allah ba don Allah baya su bai yarda ba an gane duk da ya kaddaro an fahimta ko alhukumun shar'i ba alhukumun kadari ba duk da ya kaddaro amma bai yarda ba abota ma wani wanda ba Allah ba a cikin jaziratul arabi an fahimta hasali ma kakkace ah, to ai to ai Allah bai da kahirci ba a ko ina eh a ko ina lalle bai da kahirci ba a ko ina amma saboda yanayi da canjin al'amurra da lalura da wasu abubuwa takan sa a haɓa kafiri amana ko ya zauna halak malak wuri nashi a wasu kasashe ko saman ban da jazis na arabi shi bai halatta bai ba an fahimta ko wace lalura ta samu ko wace bukata ga rai baya banga wannan to da manzon sun alƙawalin gade yayi alaƙar nika sun in waɗi da hadisin da ya gabata wanga zamu yi alƙawalin gade yayi ko ko cewa cewa da ya ukhri jannal yahuda wan nasara min jazirati al-arabi hatta la ada illa musliman shekara ta goma yawan ga magana shekara ta goma bayan hijira don hadisin wannan hadisin muslimin kun ba. hadisin imamu ahmad cewa yayi la in ishtu ila qabil la ukhrijanna al yahuda wan nasara min jazirati al in Allah ya kai ni baɗi la in ishtu in hannun rayu ila qabil zuwa baɗi qabil sana amul qabil la ukhrijanna al yahuda wan nasara zai fitar da yahuda da nasara daga jirgin al arab hadisin in ka diba sai manzo sallallahu alaihi wasallam yar rasu bai kai baɗin ba to wannan kaga ya baka tarihi ashe sai ya faɗi magana ko cewa in ni kai baɗi zan hidar da su to bai kai baɗin ba yar rasu ashe ke na faɗa ce magana dan shekara ta goma to abin da muka so alaƙar da muka so musa da wannan wannan aiki na hitar da yahudu na nasara yake muna babul jihadi in ma a can makka da madina da sauransu ko ko a nan wajenmu na yaƙarsu da fitar da su da ƙara nisanta da su ana yi ne gradually mataki-mataki fara ɗaya ba a bai yiwa a kula ba fara ɗaya ba saboda ni saboda in aka yi fara ɗaya sai ya kawo hargitsi ya kawo rashin kan gado ya kawo matsala hatta ga musulmin sai sun koka ko ba haka ba ehem fara ɗaya ai ba a cire jariri daga nono ko yau ɗai sai a ce shi kenan an yaye shi yayin yau sai dai a yi ta tadarijiyan a ɗanyi mai tun ana ba shi kullun a rinka shi sau uku ko sau biyu ga yi har sau guda a rinka mantawa kila an fahimta kaɗan kaɗan dai har ya fara mantawa to hatta da yaƙi da ƙoƙarin nisantar da arna daga cikin da'irar musulmi da kakkaɗe hannuwansu ga madafun iko to za a yi shi na kaɗan kaɗan step by step kamar yadda su ma in mun kula step by step suka yi mana shi ko ba haka ba tun ba su faɗi a jiya tun ba bakin komi suke ba tun sai sun roƙa a ba su shara ko ƙwadago ko ba haka ba to yau fa yau sai mun roƙa a ba mu shara ko ƙwadagon a wajensu kaɗan kaɗan abin sai ganwo ya birkice madami sabin da ka in ce wannan ikhraj annabi sallallahu ya fara shi da wuri da wuri ya fara shi amma ya karasa gaba ɗaya duk da zuwa arabiya ya mamaye ta da wannan sai lokaci ya yi amma ya fara tsabtace madina ya tsabtace makka ya tsabtace ya tsabtace ya tsabtace kaɗan kaɗan kamun ya ƙara duka to sai rasuwar ta yi sai umar ya tunhaye mai radiyallahu anhu umar bin khattab ya samu tabbaci manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yastami'u dinanani dinani la yastami'u dinani Di di addini biyu ba su haduwa fi jaziratul arabi yace da Allah abinci komai anya annabi ya faɗo ga magana kuwa aka ce haba umma ga kowa ya sani wani ya sani wani ya sani wani ya ji wani ya ji yace to in Allah ya so ku in an ka ce haka to sai ya aika iko ne kamun rayuwa ta take kai sai ya kai inda ya kai sai ko duk wani bai hude da wani kirista ya bar jaziratul arabi to haka yayi na manzon sallah sallan da yayi farko wanda zamu hadisin mu tashi a yau shine aka ce ma awwal hashr awwal hashr shine suratul hashr ta ba mu tarihi ta ba mu details bayyananin bayani hilla kwatta da matakin da ka sa a yi shi da dalilan da zaka create da kanka ka kirkiro dazzare zare dama haka ne ai ko ba haka ba ka shirya don ka samu damar ka yi abin me in ba ka samu haka in ka shirya abin ba kila ana kin da irin haka da irin haka da irin haka to wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi shi na suratul hashir ta zo ta ba mu labari a lokaci guda sai kuma ta yi muna ta dan haska muna ga wanda Umar zai yi duk cikin suratul hashir don ta ce ma wannan shine awwal hashir to tunda shine awwal al hashr al awwal to kenan akwai asani ko ba haka ba Ehe. ko akwai al akhir kila fahimta to al wanda Umar ya yi na gaba ɗai sannan na farko wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yi na farko ne hadisin zamu tashi kai ne abinda nasi an ce alaka wanda zamu tashi na sama cewa ikhrajul Yahudu wan nasara ya fara tun da wuri a fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam kamun mu ja hadisin lokacin da ya zo madina ya hijira ya zo madina madina cinjin take da group uku ko hudu na ɗaya akwai tsaftatattu farintattu ɗari bisa ɗarin musulmi Zan sannan ba munafiki ɗari bisa ɗarin musulmi cikinsu sannan akwai waɗanda mushrikai ne arna da ya shigo sai suka gaba su iya tunkara ta ya fara ƙarfi ba irin can da wurina ba sannan kuma su ja daga da shi ba su iyawa musuluncin ga su shiga ai da su ba su yi kuma da suka ɗauki matakin nifafa hicci sai aka samu grup ɗin munafukai a madina an ka sami kun a makka ba a samu ba su ɗan ubayyu shi ne ra'asu sannan sai akwai yahudawa su ku yahudawa ɗin ga suna da ƙunniya ko in ce clan a ƙabilan gida ko ko wannan bin wata zariya ta yi sun tattaru a nan area tasu yahudawa na kila ala sabil misali dan buga wani abu nan sai a ce misali a ko cikin hausa akwai gida-gida ko cikin Hillani akwai gida-gida misali ko musamman da yake fulani sun yi kula da bambanta kabiloli kusan akwai tauroɗe turankawa sannan akwai sullubawa sannan akwai ko ba haka ba duk gasu Mhm. to su ma waɗannan da suka shiga yahudanci to akwai banu nadiri sannan akwai banu qainuqa sannan akwai banu quraiza kila fahimta banu quraiza ka kumanta an fidda su shekara ta shidda bayan hijira banu qainuqa an fidda su shekara ta uku bayan hijira banu nadiri an fidda su shekara ta ɗaya ko ta biyu bayan hijira su a farko suna zamu karatun hadisin su an fahimta da kyau ko da nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla amana ta zaman lahiya da waɗannan mun ce dama gurin uku akwai musulmi tsintsa akwai munafukai kuma su ma tsintsa su munafukai sannan akwai yahudawa yahuda suna da kabi to man sallallahu sallan ya kulla alƙawari da duk waɗannan guda uku banu nadiri da banu qainuqa da banu quraiza to banu nadiri su ba cikin makka suke ba irin garuruwan gana na dauri gari nan ga gari can kusa da kusa ko ba haka ba to banun nadiri garin su kusa yake da makka afwan kusa yake da madina tsakaninsu da madina mil biyu irin mil din masu lisahin zira'i dubu ba masu lisahin zira'i dubu biyu ba wato bai da nisa sannan ina ganin kila irin munan sakkwato sai a ce da nan zuwa mana ko zuwa gaji kila fahimta da irin waɗannan abu to haka suke wanzan sai ya kulla alƙawari da su Kasa cutai kai cuce su sannan in duk wani abu ya shige musu aka makiya sun ka taso musu zai ba su agaji a yayin da shi ma 'yan makiya sun ka taso mai su ba shi agaji aka yi wannan alƙawarra duka a zauna lahiya sai aka ɗan taɓa shekara guda shi ne sai suka canza sai banin nadiri suka ce kai sunan ga yana ta wa'azi yana ta samun jama'a samun ƙarshe addinin mu zai kashe mu wawaye mu ce mu yi sulhu da shi ya kashe mana addini gaskiya tun yanzu mu tashi a kashe wuta tun cikin murhunta kun ga suna cikin yar da'ira in yanzu ya fara hita yi nisa sarakunan kisara da kaisara da ina da ina sun ka sun ka gane sun ka bi shi wallahi shikenan fa amma tun yanzu mu hada baki a to a musu a cikin gida ka abu bin al-ashraf al-yahudi babban ba yahudi nan ya kwashi mutum arba'in suka zagaya suka tahi ina suka tahi makka suka kulla alkawari yarjejeniya da yarjejeniya suka ƙulla cewa sai sai mutuwa amma muna nan tare da ku ku arna ku makin annabi muna nan tare da ku sannan kuma duk wata gudunmuwa da kuka so mu baku za mu baku sannan za mu ci gaba da baku asarrai har lokacin da mun kaga sun gafala mu baku signal ku biyo ta wajen mu mu musu duk a gama da su suka yi wannan suka kice sannan suka zo cikin asiri da mirahakai su dan ubayyu suka kulla amana da su dan ubayyu yan uba su rinka ba su information game da manzo sallah sallah da duk wani abu da an kai yanzu yanzu a ka faɗo musu in ihin an ka ce sai sun sani kuma suka samu wannan sai suka fara ba manzo sallah sallah matsala annabi fara jin yanayin da ya canza mu dan abu kaɗan ya kwaru sai sai ya zan barara kowa na ji bai da incin yayi wani abu face ya zanga hannun kowa face kaga akwai matsala to da daman Allah ya nihi wani abu sai sabba wata mas'ala shikenan sai aka kashe manzo sallallahu sallan amru ad-damari ibn wudd amru ad-damari sai kashe manzo sallallahu sallan guda mutum biyu daga cikin musulmi shi wanga yana cikin banu aufi shi amru yana cikin banu aufi to kashe mai da yayi da su sai manzo sallallahu sallan ya tahi wajen banu nadiri kauyen su alhali bai sani ba kaga daga cikin adalilla annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba da san irin mina cewa ta sai ila ko tahiya sai ce wajen su ya ba su labari ga abin da waɗancan sun kai mai sannan akan alƙawarin da sun kai mai na cewa za su ba shi gudunmuwa da wata matsala ta kwaro tanan ni za su ba shi gudunmuwa makaman yaƙi ko yaƙin a tahi ko yaya za su yi shikenan sai suka ce sun samu dama annabi sallallahu alaihi wasallam na zuwa shike suka ce shike nan Allah ya kawo muku nama har gida mu kashe mu kashe shi kawai mu huta shike na suka shahida manzo sallah sallah shahida bakin katanga wata doguwar gina suka kira wani tsagera Amr bin Jahash ibn Ka'ab suka ce abinda muka so ka sakon mai falale muna labari sai a tallaba aza falale sama ka turo mai shi da tsakiyar kai ne ƙormamus kowa ya huta haka suka wa manzo sallallahu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune wurin ana can bayan katanga ana talla talla a zuci sai ga jibrilu ya zo ya faɗa mu annabi Bakar umar Uthman ali da duk sauran manyan manyan sahabbai ba su ga koyi magana sun kai manzo Allah ya tsuf ya tashi ga magana da ta kawo mai muhimmanci mu samu taimako ga waɗanda ƴan uwan waɗanda muka shirya da su amma annabi ya anka ya anka ya rasulullahi ina zuwa kowa ya tsaya wuri ina zuwa ka kowa ya tashi kuma ina zuwa sai ya fice mun ce mil biyu ko annabi ya ratso shi kadai sai madina ran da ya zo mi yayi tanadin yaki ya kira sauran yan tsararun musulmi a fahimci tsararun da nace kadan ya kira yan tsararun da suka rage cikin madina ya kwafaɗa musu cewa ka a bayyana ka a faɗi kowa ya ce sulale ya shiryo makami banin nadir an kai ka a faɗi don saboda yanzu madina yanzu minahikan madina suna watsawa ko ana cikin wanga shiri ashe waɗancan su da suka gama zo sallah sallan ya daɗe don ba su tsammani a ce ya zo madina ya ɗaya ta haka sai sahabbai sun ka tsorata ya an kai ko dai an tare shi an buge shi ko koya suka fito ɗan bi dabi dabi dabi da ta kasu madina sai suka iske madina manzon sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya kai yi sallallahu sallah, sai ce za mu sa za mu wa farin nadiri ƙawanya mun sallah sallam ittah da sojojin da suka dan rage aka sai aka zagaye banan nabi banan nabi to wancan lokaci sun shahara da gini na kwarai da ganuwa mai tudu man sallah sallam da ya zagaye su sai da ya kwana shidda ba shiga ba hita bai iya shiga sore hijat ko ba mai hitowa sai da sa'ad da ya samu duk abincinsu wajen ganuwa yake hotar da sun kai kenan da rihenu <laughs> da dabbobin su makiyayensu da mi da mi su garin kila birnan ci suka ji ba ba haka ba birnan ci an kai an ka tsaftace gari inda mutane ka zama amma duk dangin abinci da dangin komi na wajen gari kaga a ta walgaheri an yi sallallahu alaihi wasallam yace a banka ma duk da dinnan su wuta zo mun karanta hadisin da ya gabata aya ta tabbata ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillah annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk sun yi kuwa da bin yace duk a banka musu ta. don hankalin su ya tashi ana banka mada bin wuta kwalle ko ya gani sai to mai dare ce wani shi Allah kamar dan kudu shago ne ya kone da wuta ka san yadda mai dire to kwada ce zai sai an rike ko ba haka ba to haka nan sai suka yi ta kuka sai suka ce to a dakata a dakata a dakata ina ta tafi rehenon su manzo Allah ce du'a ban kauta sai sa muka ce akwai ka'idar ana kone kayan arna saboda punishment gare su ko punishment gare su kamar eh, sannan kuma ana kin konewa saboda unhwani gare ku to yanzu babu da za sai dai dun sun ki hita sun ki shiga nan sai an ka to ganin haka sai sun kai saranda suka ce a dakata a dakata ni annabi ka so ai sulhu man sallallahu sallam sai sulhu da su akan cewa ni akan cewa duk wanda a cikin banan nadiri ban eh, wannan gano ta banun nadiri da kwansu da kwarkwatar su ya hita ba a son ya tahi da komai ko allura abin da yanka halatta mai roƙe ɗaya hau kowane gida in suna raƙumi goma to an yahe musu guda su ɗan aza kayansu da tukaninsu da wanda za su ɗauka da jariransu raƙumi guda sauran duk abin da raƙumi kuma bai ɗauka a bashi nan to haka aka aka hidda duk banin nadiri daga cikin anguwarsu banin nadiri tare da alƙawalin da hakkai suka yi musu shine Allah madaukin sarki ya bada labarin details a cikin suratul hashari ba sai mun karanta ta ba koko tunda tafsirai na zuwa da yawa an san tafsirin suratul hashari amma Allah madaukakin sarki na cewa huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min diyarihim eh min min diyarihim li awwal ko ma an yakhruju wa annahum mani'atun sunahum min Allah zuwa karshen aya ma qata'tum millatan aw taraktumuha qa'imatan ala ma afa Allahu ala rasulihi kaza kaza kaza kaza har zuwa wa ma afa Allah duk gaba daya man so mu yi tafsirin suratul hashr da na so in tafsirin mu dan karanta wasu abubuwa daga ciki to amma za mu tsaye lokaci to abin da muka son mu gane duk maganar da malam ka son ya kawo ganima ta kasu kashi biyu da aka zo aka yi musu kawanya sai suka yi su tsaya tsaya tsaya tsaya ni aka so aka ce ku hita suka hita kwansu da kwarkwata su gaba daya da giraje da rai. da hwatu da dabbobi da asas kayan daki da duk abin da sun kammala kana suka bai sai zani da gonaki da komai sai zani sai zanga musulmi an buga an yi karafiya an yi gumurzu babu wanda ya wahala ko to ba naku na ku musulmi tun babu wanda ya wahala cikin ku na waye na Allah na bi kuran muku su kira fahimta saboda ka tunda babu wanda ya ko ehen cikin ku babu wanda an ka ko kwarzani babu wanda ya buge ko ko wani ba kai ba ko ba haka ba kaga baka yi wani kun shi ba saboda haka kaya na Allah na da mazan Allah da marayu da miskinai da sibilis kila an fahimta ya aka yi da shi gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aza shi inda ya gane ya dace annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karabo sai ya dauki abincin shekara guda ya aji sauran sai ya raba mu can. ajujuwan da an ka faɗi fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa dhil qurba wal yatama wal masakin ila an fahimta sai dai kash manzon sallallahu alaihi wasallam ko ya raba ya hiddan iyali ne abincin shekara guda bai wata bai wata wanga to da matsala Yi ba ya bashi don manzon Allah ba a roko ne ya mai babu kuma gaya Hassan ibn Sabit yana ce mu ya wanda duk cikin magana ce bai taba cewa la ba ko ba haka ba ba a taba roƙo ne bai la kullum roƙo in kan roƙa ina amfaki gashi sa nabi sallallahu alaihi wasallam haka ala kullu hal abinda muka su mu gane wannan shine fai'u wa anhu qala kanat amwaru banin nadir dukiyoyin banin nadir kun gane karatun dukiyoyinsu da suka bari ta kasance ma afa Allahu ala rasulihi tana cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba da kyauta ta yi gyara ɓasa ta bonus in kana son fai'u bonus na Allah ya ba da shi ala rasulihi ga manzo na na da gwamnati shi kenan babu haƙƙin kowa ciki kaga gwamnati na samun income ko to nan ce to mista banun nadir ya zan haka abin da yasa min ma yujif alaihi almuslimin bi khailin wala rikabin abin da musulmi abin nan mimma tafsiri na wato shine min tana ma tana zama taswiriya wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa nunazzilu min alqur'ani muna saukar wato alqur'ani ko mhm. min ma lam yujif duke banu nadir wato wadda lam yujif ba a buga in buga ba lam yujif alaihi musulmi na ba su yi buga in buga ba yujifu daga aujafana madi yujifu mudari ijafan mazari. al-ijafu shi kuma daga wajafu yake to kalimar wajifu wawan jimun fa'un asairu sarir shekawa da gudu ka ce ka kwato abu kina gani ka sheka ka kwato shine wajafu to min malam yujif alaihi musu abinda musulmi ba su sheka suka ta buga in buga a kwace a kashe wancan aini ba to abinda ba su yi haka ba ba shi haka ba bi khailin ta hanyar ba su hau doki ba wala rikabin ba su hau raƙumma ba kalimar rikabi anan raƙumma an gane ba rikab raƙumma rikab to abin ba su hau khailu ba ba su hau rikab ba a kula kakka ce wani wuri ta zo rikabu raƙumma da tafsiri kullum ana tafsirin kalima saboda ni saboda kalimar da ta fi kusa da ita tunda an ka ce to da cewa rikabu da wakai aka nuna tare suka tahiya kamar in ka ce alkitabu an ka ce alhikimatu sunna aka nufi ko don tare suka tahiya to akwai irin waɗannan ka'ida idan kalima kaza ta gabata to kalima kaza ta zo to kaza aka nufi kamar in su in taho jinnu dole za ta zo in jinnu ta zo in su za ta zo sai ka ce halittun ɓoye da mutanen bayani ko ba haka ba ka kara kenan ko in ba shi ka ce mutanen ɓoye ba mutane na ba zuwa aljannu halittun ƙori ko ba haka ba da mutanen bayani to haka abin bi khairin wala rikab an kasa sa an kasa rikab to rikab ya koma raqumma to duk abin da amma a kula a luga suna amfani da rikabu heda fassara raqumma suna ɗaukar duk abin da aka hawa a yi faɗa da shi rikabu kenan sun ba sun ba eh, dawakai muhimmanci heda da ni, ni a muhimmanci sun ka ba dawakai sun ba su sunan kansu khairu su ɗai to duk tai wanda aka hawa a yaƙi dole kabu na cikin rikabu sa'on ko raƙumi ka hau ko jaki ko ba haka ba ko ya kwama ko mota ka hau duk abin da ka hau da ya cikin rikabu an gane ai fakanat sai ta kasance lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta kasance ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khasatan shi kadai shi kadai an gane ba ma'ana ba addu'a da wanda an ka yaki da su ba to yaya annabi kai fa kana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanati annabi na ɗiba abincin shekara guda ya bamma iyali lai wa ma baqi abin da ya rage ya ja'aluhu yana sanya shi fil qura'i wasilahi sai sun ya shiga wannan harkar qura qura da kafun da damma da ra'un da fataha da ainun karshe ba hamza ba ala wazanin qura gurabun tura'un ko wazanin su guda shi ne shi ismun na li jam'i suna na na jam'i jam'in ne khair an gane ba in dawakai sun ka taru wanda aka turkewa don in yaƙi ya tashi a hau sai a ce musu kura a fahimta idan yaƙin ya tashi an ka hau sai a ce musu khuyul khai kila an fahimta kamar da yadda suna bambanta na'ashu da janaza na'ashu gadon gawa gadon gawa lokacin da ba aza mutum ba ko ba haka ba shi wanda aka ce makara ko sai a ce mai na'ashu amma in ga matacce ya mutu ya ɗauki aza shi bisa na'ashu sai ya zama janazatun shi gadon gawa sai ya zama janaza bi kasarin jini shi ko gawa sai ya zama janazatu bi fatihil jini a fahimci wannan to kora duk abin da ka sau na abin hawa ka aje don tanadin yaki to shi kora sannan silah duk makaman za amfani da su dun yaki su as silah to manzon sallah sun yadda abinci dai sannan yadda sai kayan yaki dunni hujjatan fi sabilillah dun tanadin yaki fi sabilillah nan yaki hujjatan dun tanadi wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl abinda muka so mu ce kawai fai'u malan ka magana amma abinda sani ƙara ba da bayanin banin nadiri a rike min hadisi da shi da wanda ya gabata na manzo sallallahu alaihi wasallam zai hidda yahudu to gashi yanzu ya haida banun nadiri ko kuma haka ta kwamu da hidda banun nadiri sai suka warwatsu da sun ka tashi ina sun kai sai suka kasu da yawa wasu a koma azri'at can gabas ga iraki ko in ce wajen zan ce gabas zan ko arewa mashigar siriya kila an fahimta wai sun ka koma can wasu sun ka shige sham wasu sun ka tahi khaybar khaybar ne wadda mun ka sani wasu suka tahi ɗa'if wasu sun ka fada baharai kila an fahimta ko A wasu sun ka fada yanin a rike ne waɗannan a zuri'a ta ɓangaren sham wasu sham sham ta bambanta ta daure da yanzu sham yanzu sai mu ce siriya, nan dan wurin ga dan tsukacin wurin ga da aka faɗa ko ba haka ba amma sham a larabcin can da ƙasa biyar su na yanzu su a sham palestine ai ƙasar kanta ta israel ƙasar kwace ko wanda yahuda sun ka kwata ba biyu ba amman ko ba kusa take ba sannan beirut ko eh sannan jordan sannan a yawa plastin Israel Isra'ila ta yanzu sannan Labanan ne kasu in ce don Beirut capital na Labanan, Labanan shi ne kasu in ce sannan Jordan sannan Syria waɗannan kasashe guda biyar a can larabcin zamanin manzo sallah da zamanin sahabbai da tabi'ina da tabi'ina da a ta tahiya kawun bai hude zo ya faskare su ce ke ga naki ke ga naki ke ga naki sai an ce sham waɗanda to sai sun ka watsa can kila gane ba can nan madina na aka kore sun ka watsa can saboda in mun kawo wani tarihi kan mutum ya mamaki ko ba haka ba su mhm. sannan wasu sun ka koma khaibara sannan sun ka malalo yaman sannan wasu don za mu kai cikin jizya da huduna za mu yi magana yan yaman ko ba haka ba eh nasara nasara yaman da yahudan yaman to ala kulli halin amma abin ma ne kawo hadisi saboda shi fai'u ana rabata. ba da mayaka ba gwamnati aka bar ma an gane wannan ga wani hadisi la Allah malam mantuwa ya kawo shi nan amma kamata ya bashi can inda waɗancan suke inda aka raba na falu inda aka bada na falu kun san na falu in ka dan yi kokari a dan kara ma sai ya kamata ya kawo shi amma la Allah tafsirin din ya koma kawo shi duk wanga na falu na ina miyan magana mi yake idan an ka tafi wajen yaki kun ka dan balle ko kun kaɗan hita ba ɓalliya ba don kai zan rashin a ce saɓawa ba ba saɓawa ba kun kaɗan fita ku kaɗan yawato to can wajen yawo sai kun kai ki tiɓe da kayan arna kuka gangamo da su a kula kila la'ala kila malam mantuwa ya bai kawo hitan ba don hadisan da ya kawo na kun ka hita sariya kun ka te kun kai gumurzu kun ka samu faɗa an kai samu wanda hadisi shi kuma kun ka te kun ka yawato wajen dawowa kila tsoro yasa da ganin ku sun kai illa rijiji sun ka gudu sun ka bar nan shanun su da komai sai kun ka koro su suna cikin ganima ko fai'una kila fahimta ba ku faɗa ba amma dai sanadiyar kun da kun taho sai kun kai kitidin da su to ga hadisin su وعن معاذ رضي الله ma rasulillahi sallallahu alaihi wa الله wa sallam عليه mun je yakin من tare da annabi fa فأصبنا فيها غنما سكن داد جيجن, جيجن خيبر yankin khaibar sai muka samu ganaman bisa shi tumaki haka sama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam dan wani kaso ciki sai ya bamu ala baqiyataha fil maganami sauran ya zuba su cikin me cikin gayan gani ma aka koma raba da mu kila an kani yawwa saboda ni saboda controlling ɗinku da aka yi karkashin dukan kuna aikin soja ko ba haka ba umarni da bi da hani da i da a'a duk ta amirta ko ba haka ba saboda haka ko heta ko ko dawo duk da sani ne to duk dai da niyyar ka hito a matsayin soja aka rubuta sunanka da gira ka hito to shikenan kai kai ka heto sojan Allah ne saboda haka duk abin da an ka samu ba shi kawo ka ba dama a sani ko ba haka ba litakuna kalimatu kalimatullahi al-ulya ko ba haka ba duk abin da ya wakana ba naka na ba na gwamnati na duk abin da an ka ɗiba an ka baka sai ka ce alhamdulillah ka gode an fahimci wannan da kyau to alhamdulillah shi yasa a kiyaye duk da dai yanzu su masu sojojin mu na yanzu ba harka musulunci aka yi ba ko ba haka ba yawwa su na so na yanzu barayi ɗaya na da sauransu wajen masu zuwa peacekeeping ko yawa irin a yi a ɓalle ma kan tuna a yi kaza wannan ba ba ma yaki musulunci ba ne ko ba haka ba wannan kanmu abin da sani an bata haka nan wani ya tambaya game da wannan yawa amma ban so in bada fatawar ba yanzu sai sai gaba insha Allah amma a kiyaye sosai rawahu abu dawuda wa rijaluhu la ba'sa bihi lahi alaude yake hadisin shin in ana yaki doka ko musulunci ya bada dama idan an ka samu sa'a wani su ya shigo cikin mu an ka aiko shi ko wani abu mu kashe shi ko ko mu ce ayya dama mun samu sa'a a musulunci ba da dama ba idan a gwamnatin su da gwamnatin musulunci tana faɗa tsakani dole ana communicating ko ba haka ba kila zamanin yanzu aka cewa hanyoyin communication sun yawaitu amma irin na dauri hannu da hannu aka sai a tadda manzo daga can wajen su ya zo da rubutattun takarda ya kawo ku karanta ku ba shi amsa in ma ya kawo sai a ce a ba shi wurin zama a kai mai abinci a yi a yi a zaunar da shi kahiri na fa a zo ku zanna ku karanta takardar ku kira shi shugaba ya kira yan majalisa ne a zanna a yi shawara wace amsa za a ba su sannan a rubuta to abinda muka son mu ce shi wannan manzo din da suka aikowa ko namu ko nasu to shi na da wani protection wani kariya daga Allah ba a taɓa shi dukkan kajeli duk son yakin ka ka taba manzo ka taba duk wani wanda an ka aiki saboda haka je kada ba a bombin din embassy ya saba dokan musulunci a musulunci ba a din embassy ko da kuma kasa da aka fada da ita na kaddara din ma na ma a ce a ba ma kasar da aka fada da ita bana saboda haka kawai kishin addini na da kawai rashin sanin kan gado sai a yi tabbin embassy embassy na kasashe ana bombing wai ramu gaya ko ba haka ba wannan tsari ya saba ma jihadi kila fahimta ko da kasar da aka fada da ita ta to wakilin su dole a kiyaye shi kamar yadda namu dole su kiyaye shi kila fahimta ga hadisi وعن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني لا اخيس بالعهد ولا احبس الرسل asalin hadisin kamar in fassara shi mu diba lamba ta uku da ƙasa masu takikin samir sahihun na rawahu abu dawuda wa nasa'i fil kubra wa ibn hibbana ga nan ba nan an abi rafi'in qala abu rafi'in ai kun san shi babban sahabina to ku saurara ku jiya da ana kashe mutum babu li babu la ai da abu rafi'in bai zo ya ba mu wanga hadisi ba kada cewa yake ba asali quraishin quraisha sun aiko ni ko ba a ni quraishin saboda jam'iyan ka dokai kamar kace qalatil a'rab ta'un da kasa ba a satni quraishun Ƙabilar quraisha ta aiko ni ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ka masa takarda falamma ra'aytu rasulullah ina zuwa ran da ni ga annabi ni hada ido biyu da shi alqafi ulqiya fi qalbil islam sai da an kada musulunci cikin zuciya ina jinin annabi sai naji ina son musulunta fa qulti ya rasulullah nace ya manzon Allah inni wallahi la rajua abada ilaihim abada annabi na taho kai ai ko da sun kama Allah ban komawa ban koma ni na musulunta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi nan yace min fa zakara alhadith sai mu koma sama sai an bashi hadisin annabi yace ni la akhishu bil ahdi a a abu rafi ko alama ba alƙawari da ni kuma daga baya in yi in zamba ciki akhis gada khais da igo gada ban gada abinda a gadar al'ahad kun san ahad a kulla alkawali yarjejeniya amma sai in baibayo da baya in ci amana in saba mai yarjejeniya lokacin abinda ya samu suna ga magana kun san a Hudaibiya. hudaybiya sai daga cikin duk annabi na sarrafa na waɗannan amma a Hudaibiya an yi wani yarjejeniyar da ba ta ba ma musulmi daɗi ba daga cikin ta ɗaya zan faɗi na cewa duk wanda ya gudo daga cikinmu ya komo wajenka kamar san mana shi karfe shi kuna tuna da ita amma kai duk wanda ya baro daga cikin ku ya koma to Allah mai san maka yadda yace na yadda kun ga cikin abin da musulmi ba su dadin haka ba sun kaji babu daɗi ha Umar ya dan so ya dan ya ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun kace ba an ga zalunci na annabi da ya kwatsai yace kare shi sai daga bada mun sallah sai mai sharhi sai ne gane kaga an kulla wanga alƙawari da manzo sallallahu alaihi wasallam to an yanzu an turo wani mai karsashi ɗan cikinsu wanda ganin suka da ya tsaye a cikin ma'anar mutunci a tu a yi ta dibet a tumu a faɗi shi bai canza ra'ayi ko ba haka ba amma sai a ce ya musulunta annabi ya riƙe shi sai ce annabi ya saba alƙawari ko ba haka ba to da wannan irin da dai sauran duk abubuwan da suka wakana sama ga ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba Abu Rafi ya fara da shi wannan ba ya fara da wasu sufafwan da sauransu da suka to annabi sallallahu alaihi wasallam karɓar su ba su koma Makka ba sun ka koma wasu wurare ko sun ka koma can hanyar inda su ka haran kabi suna zuwa fatauci sun ka zan yan daba haka sun ka zama su safanu ba yan daba sun ka zama kuma sun haka shi ɗaya ne ko ba haka ba eh da manzon sallah sun musulunta sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi alƙawari ya gaba ya rike su ce lalle bai rike koma inda kuka fito suka ce to su kuwa la ba su koma can bari su koma can bisa hanyar da sun ka san arna na wuce zuwa shamsu tsaya duk shegen da ya to su bugi. su abi kaya kan da kace kuma su suka yi tunin dukiya kaheran da kansu suka taho wajen annabi suka ce ya rasulullahi cikin alƙawarin na awarware wanga da yau mun yadda duk wanda ya musulunta ya wajen ka to Allah ka rike shi <laughs> to Allah ka rike shi annabi ce kun yadda wanga sun kace sun yadda wanga ce to shikenan aku shahi wannan suka ce to yanzu an yadda ya to wadancan sun kace kace su koma Madina to haka aka yi mun san da irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce marafi'u haka yace marafi'u yace la akhisu bil ahad sannan wala ahadisu rasul ban rike manzanni dan an aiki akai ko ban rike shi sai mu koma can kasa can cikin ta hakiki ku diba walakin can kasa kwarai walakin irji'i sai dai abu rafi koma gida yanzu dai kana son ka musulunta eh ka musulunta in to alhamdulillah alhamdulillah ka musulunta amma koma فإن كانت في نفسك الذي في نفسك الآن حقيقة كوما جدا أبين قد يشيك التيرا يوكا شي أكتكين رايوكا حتشان كإذا موسى ساقون سو أنكا جاما فرجعك كيف هو كانكا كفتا موسى كي كاهي تكاهير شي موسى نشيكا سو إذا كما كاته هكا قال شي أبو رافي إبام الأبنى شي فاذا هبكي شي قولي كوما إنه كوما نكجم أبين نكي ثم أتيت رسول نبي صلى الله عليه وسلم ساكي fa aslamta nin musulunta to daga sha muka karatu to duk wani je kada ko wani wakilin su to ba a taba shi dole a ba shi ya shigo shi da lura da ya kai aiko shi an kai ya kawo sako ya gama su hita kuma a rakai har bakin boda a dai san an sallama da shi to shi kenan kila an fahimci wannan abu na gaba har yanzu cikamakin ƙarin bayani wajen fai'i wa an abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ظن الله صلى الله عليه وسلم يأتي أيما قرية أتيتموها قوة القرية كوك زوما فأقمتم fiha. kuka yi fada kuka buɗa ta kuka shige ta kuka samu wurin zama fa aqamtum fiha kuka yi aikin zama cikin ta fasaha muku fiha kuna da rabon ku kuna da rabon ku an fahimta amma wa ayyuma qaryatin duk alqaryar da afatillaha wa rasuluhu tasabi Allah da manzon Allah afwan bani mai mai ta kadan ayyuma qaryatin ataitumuha duk alqaryar da kun ka zo fa aqamtum fiha kun ka samu zama ciki ma'ana ba a yaki ba kila fahimta ba a yaki ba fasaha muku fiha kuna da saham ciki abinda as-saham ba rabon ganima ba ana ina fahimta ana ba ku abin da irin misali na na gonaki ku noma na gidaje ku zauna na duk wasu abubuwa da kuka zama inda kun ka zo ga gona ko ga garin da ba ku samu matsala ba an ka shiga to shi kenan wannan ganima ta Allah ta amma ana ba ku zauna amma wa ayyuma qaryatan asatillaha wa rasulahu فإنكم وصها لله ورسوله ثم هي لكم amma duk alƙari ta faɗi Allah da manzon Allah to kuma ga Allah a kasa ɗaya bisa biyar sannan kuma sauran naku ma'ana wannan shi ma ƙari na cewa fai'u ba a rabawa amma ganima raba ta ake yi ina fata mun gane wannan rawahu muslim a kamar da ce muku a gaskiya na so a ce mun kare karatun ƙarshen kitabu ɗin nan jihadi sai dai a masha Allah kana wa malam ya sha'ala ne kun ko wasu abubuwa da yawa da suka ta bijiro min na tahiya ko ko wasu abubuwa da yawa dan da na gacewa cewa kila ya kamata ku yi uzuri mu dakata nan kamar da muka dakata duk sauran karatuttuka ko ba haka ba ko na ce kuma ina dawo ko da na na dawo ran wanda din ko kawo ina da wani program da zan gabatar RTV ran wanda din kuma yawwa to kaga sai ni ga kuma duka abin zai kawo dan rashin aikin zai mai yawa ko kuma zan raba hankali na sosai to shi yasa ina ganin URTB sun ce za a yi musu program maran litinin ta tahe da kila ta sama in ba a gama ba in ma ba a gama ba da ta sama sai dai abin da za a magana da shi bai da wata dogo abin da muka sha magana na masallacin nan asiyam game da matsalolin azumi na insha Allah amma ba su kaɗai ba ni kaina na ta faɗa muku akwai abubuwan da nika so in gabatar duk ga magana mata RTV jiya ta, ta suka yi magana game da hakanan ba sabon magana ba tsohon magana ta ba kai kenan saboda haka ai hakuri da wannan kila ma saurare sai su ga kamar an yi kop an kaci kamar da ni ji wani mai dan gabatarwa ran shi abin ya zo musu rike can a ah, gidan egwai ko so sai ni ce kila da ya kurin faɗi na saboda ina jin malam kabiru shaida na malam gidada shaida na malam dallo jega na arkella shi ma shaida na da su din masallacin gidan igwai bethel na yi musu text din cewa ga ranar za mu rufe karatu kamun a rufe da wata guda kamun a rufe da wata guda farkon watan ne ina jin ko ɗaya ga wata ko dai kaɗan na manci date ne ko ko mene ko kamun ne ko ciki ne ni musu text na cewa ɗaya ga wata lahadi za mu rufe karatun arkella biyu ga wata yau kenan za mu rufe karatun bulugul marami uku ga wata gobe kenan za mu rufe na muwaɗa malik shidda ga wata jima'a mai zuwa za mu rihe na kitabut tauhidi kila an fahimta duka wasu ma na musu sex sai da wata guda kila malam kabiru in ma bai goge shi ba zai ga ban san ko kwanakin nashi ba ran nawa ga wata bai nuna date okay to to amma lalle yayi wata guda saboda haka kowa ya san cewa za mu rihe satin ga to da sai ne ga mun sati ɗaya sati biyu kamun sati biyu da mun ka rihe na gace akwai bukatar iruhi ga sannan sai ni an ambata wa mutane duka cewa na rage sati guda kaga abu rufi na nace na rage sati to kaga na rage sati guda kenan kaga wancan satin za a yi ba wanga sati ba amma shi malam kabir in ya inda ya kula sai bai samu tax ba duk batun cewa na rage sati guda bai samu tax ba saboda ni saboda banda na bulugu sai na kyale shi kawai saboda shi na bulugu na so a ce na kai inda ni kai karshe saboda haka ko ni muna yi ne bin nizam a kula sosai kada mutane su ce eh kawai sun ga an rike abin nan eh da in za a tsara ba ya kamata musulmi ya tsara abubuwa ne eh da karatun shekara guda lokaci muka tsarawa saboda haka mutane su zanka ba da dashiri abu na yawwa yau kenan ko ka ga yau kenan ai shi ne sauran duka sai na dan rage sati wanga da ba rage sati ba sai la fahimta to na biyu ina ne ba mutanen su fahimci abubuwan na biyu kuma batun rai karatu kamu a da wata guda ina gani ya kamata ku yi uzuri ko ba haka ba ku yi min uzuri duk waɗanda ma zuwa karatu kila ba rancewa amma dai ana iya samu ko ce ba a samu wanda ka zuwa duk karatuttukan ga bai taɓa hashi ba duk karatuttukan ga bai taɓa hashi ba ya zo na lahadi ya zo na attane ya zo talata ya zo jima'a kuma tun sadda an ka fara ko ciyo ko tahiya ko uzuri ko bida kuɗi bai hana shi ba ko haka ba kun gani ya kamata a yi uzuri game da wannan ko eh ba wai a cewa an rufe karatu an rufe karatu to wata guda kaza kaza menene menene wannan dai a kula da wannan ina fatan mu gane wannan to Allah taimaka Allah Kabiru ya wani kokari kwarai da gaske ina nan liman liman na ya fitar muna wasu bayanai game da abin da sun kashe irin fitintunan da muke ciki nan nan ina nufin musamman dai ko da ce fitintun da sun kashe duk duniya gaba daya fitintunan nan na faɗace faɗace kashe kashe na kamar yadda annabi ya faɗi cikin wani hadisi yace karshen zamani za a kashe mutum za a kashe shi shi wanda aka kashe bai san duniya aka kashe shi ba shi wanda ya kisan bai san duniya kashe shi ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam to wani lokaci in ji an ce bom ya tashi wuri kaza ba a san wanda ya tashi ba a san wanda an kai ba ga mutane birjin nan sun mutu sai in tunanin wannan hadisi in ce shi akwai waɗanga mutane wanda shi bai san mi ka faruwa ba bai san mi lahimmi ya aka kashe shi ba da Allah don duk abin da ka cewa an yi abin da ba shi a dalili ba misali in ka ce musulmi na ce musulmi suka yi haka wani su kika karna ka ce muna ko to musulmin akwai wanda kila an kashe cikin in kila ko cikin sabbi an kasa shi yana samun maki ba ya ka imani ba ka ɗauke shi dai ka tsumbula ya cikin sahabbai sai ya samu maki to an kashe shi ciki to wanda ya kashe shi don musulunci ya kashe shi don kahirci don yana kahiri ya kashe shi kaga akwai wannan matsalar sannan kuma in kace a su kahire suka sa wanda shine zahiri ko ba haka ba to amma akwai kahiran da su ma an kashe kaga irin haka sai ka sai ka abin ya hito ma tsaro baro don kai ka rasa misa aka kashe ka shi wanda ya kashe rasa misa ya kashe ka ko ba haka ba to waɗannan fitintunu sun mamaye duniya kuma albishiri na zan baku ba albishirin alkhairi ba to ana cewa fa bashirhum bi azabin alim kaga na albishiri wadanga fada ce wadace manzo sallallahu alaihi ya faɗi su ha kuma fara su akai dan ka fara ba su kare sai tashin alkiyama sai kai tsammanin su kare da yanzu sai tashin alkiyama wadanga duk karin kumallo na akai suna sai dai ya kwanta can ya tashi can ya kwanta can wani lokaci wani nahiya tana iya samun peace ko security a ɗan yi jim na tsawon su shekaru can haya gagar da kashe-kashen dami dami suna wata area wanda lokacin da samu wannan peace wannan security wannan kwanciyar hankali a lokacin da sun ɗauki matakin koma ga ubangiji waɗanda matakan koma da ubangiji yawa gare su an sun ɗauki wannan matakin sai Allah ya kawo musu kwanciyar hankali ya kawo musu zaman lafiya ya kawo musu ci gaba ya kawo musu ya kawo musu ya kawo musu a yayin da waɗanda ba su dawo ba sai a yi hawalaina la'alaina wannan shine sunna mutane su gane haka sai ta karkata can su ku waɗanda su samu kwanci hankali har yaushe hassad da kun ka lalace in kun ka koma lalacewa wa in uttum udna ka'idar Allah in kun ka koma sai mu komo haka sai wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas sassa ka bude kwakwalwarka ta kwana kasancewa wani abu na da ya zan wato al'amari na da ya zan laƙe bala bai da wani abu mutum ɗan uwanka yana iya ma abu kaga shi asaba ba aiko amma in an ka koma ga hakika kai ka ba sai Allah ya ma punishment da shi kai ka saba ma Allah kai ka ci mutuncin addinin Allah kai ka yi kaza kai ka yi kaza kai ka yi kaza amma Allah ba shi zai saukowa daga sama mai zo saman nan duniya bai kama kai mirgidi da hannu ne ko sai ya turo ma man huwa ashaddu minka ko ko ya turo ma ko da ba ashaddu sai turo ma alaka kai ko kai shi kanki sai turo ma alaka kai har muna jin kistoshin al'ummai sun ka gabata wasu al'ummomi fariya ka sako musu wasu sauro ma sai ya zama su alaka kai sai ya halaka su ko to muku annabi ya faɗa muna fa alharaji annabi ya ce alharaji suka tambaye shi me haraji don kalima ta wadda suna ba santa ba sai ba su ta kusa kusa ce alƙatali a yi ta kashewa kashin ƙari kashin ba a kalimar haraju nearest word manzo Allah koma ba su amma ba da ka dauka dukan ma'anarta ba dun katal yana yiwa a kashe mutum ɗaya a mutum guda amma haraju sai hada mutum hululu don mata haka annabi sallallahu alaihi wasallam kaga duk waɗanda abubuwa suna suna yi tun lokacin kashe Umar an ka bude kofar fitina hadisi ya tabbata Umar shine kofar ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sadda duk an ka bude ta to kenan ba ta rufuwa ko zai kai ba mu labari shi da karɓi hadisin shin kuma da tambayi shin wai koha buɗe ta akai ko ko kin ta kai a kare yace kin ta kai sai a kare ta ce subhanallahi da dai buɗe ta an kai sai mu ce muna saran wani ya zo ya jawo ta rufi ko to kalle ta an kai to an kalle gambun kata ko an daddake an waki da ko matsayi ba zan holo ko ba akwai wani abu to har abada kenan haka take wannan fitina haka take sai sa mu san fitina amma har yanzu mu nana ta mu mun ka sako layi ba duk duniya ta san da haka mun sako layi to sai Allah ya muna punishment da waɗannan wannan ba Allah sai wa malam Kabir sai muna wani photocopy na cikin abin da samu ga internet wasu abubuwa ne duk da dai wasu bayanan da ni ba nan da su ba duka kusan hasali dai ma bayanan da nake ba nan da su ba da mana son mu mu yi wani ita na ce mai to ba na rena shi abin da malami ba amma ya yi kwaburu da yawa magungunan da ya ba su a na fikitinun ya yi kwaburu sosai kwaburu in magani ishirin sai ya ba mu uku ba ma goma ba uku duk da waɗanda ya ba su wa kuma ya ba da su dunkule ta bakin wani mawaki ko da ke wannan labari na wani iske wannan ciwon wani wani mai mai mai mawaki na ciwon gwiwa mhm. mawaki na ciwon gwiwa ko gwiwa ta ka ciwo ya kasa kashi sai ya ja ma wani baiti ya ce kayya wallahi ku kaga na tuna wani baiti an ka ce sai ya ce hadisi na amai da cikin baiti masu adabi na kawo ta cikin baiti an ce babu abin da kama maganin ciwon gwiwa sai yace to kaga na rike wanga sai din nan sai nan mance shi 'yan mance sai yace laitaka nasita sadarahu wa dhakarta ajzahu ce kai sho ina ma a ce guntun barayin karshe ka tuno kan mance na harkon ai she kamata ka mance wasu lokuta to haka wasu malamai ka bayani sai ayi bayani bai cika ba ɗaya kenan na biyu da ni gani ciki sai ni ga yayi concentration da yake tunda ya watsa shi can ba dan Najeriya bai san matsalolin mu ba ko ba haka ba matsalolin mu na musamman wanda kun ga dan Najeriya daban yake cikin yan duniya ko ko ko na wata na daban take daban take daban take gaskiya ko kasa arna ba su irin tamu ko kasa arna ce Amerikawa ɗin da Birtaniyawa ɗin da wace ƙasa su ma ba su irin wani muka yi su ma ba su irin wani muka yi yasa in za mu magana ga wannan to hakikanin gaskiya sai mun karaɗe ko ina kuma a hakikanin gaskiya ni sha in za ka magana kan fitinin duniya ba ka concentrating ga ɓangare guda kai ka to ka dara ma 'yan kaza ka ce su ɗina ko abun wani complicated na dunkwale yake kowa ya saruwa ciki kowa ya saruwa wanda ya ce gwamnati ba ta ciki ƙarya yake wanda ya ce ba babu wasu kungiyoyin boko haram bai sani ba ne wanda ce kiris ba ba Christoti na buga zan aka yi musu shi ibgaggen jahili na wanda ce a musulmi bai haka bai san wa an musulmi ba bai sani bai santance bai bai ba ai mai definition din musulmi ba ta kwana don Najeriya mu definition din musulmin Najeriya ma daban yake daban ma yake da in kai definition ne a duniya to kana failing ko ba haka ba mhm. to saboda haka lalle sai ga malam ya dai kokari amma bai san Najeriya ba bai san ta ba wallahi to gaskiya na so in ce na magana ga abin amma ba zan yi ba yanzu duk lokaci ya kuri illa abin ne ba ku dan haske kenan amma sai in ce wani abu na kaman mai kama da alƙawari bai zan alƙawari ba amma ya kama da alƙawari na cewa in munasaba ta kama nan gaba shi a muharin ma na dan raga guntun abin da ya kasance cikin kitabul jihadi in mun ka samu dama sai mu dan yi magana game da shi kila karatu ta kama in sun ka taho kamun sannan wasu abubuwa da yau zuwa wata biyu za mu ƙara samu wasu bayanai da yawa gaskiya ina cikin alhamdulillah da suka yi suka tun da kuna gana ɗan gunduma sakwatin mabera ina cikin suka samun bayanai fiye da wadda kuka zata saboda irin yanayin da na zauna sosai sannan kuma da yanayin waɗanda nake tare da su kwarai da gaske yasa wani lokaci ma nika taka tsantsan wajen haɗin wasu abubuwa ba don wai tsoron wani abu ba ko ba haka ba don ɗan information da aka baka kana ɗauka wasu matakai a ƙi baka ba zan ko mun gane wani lokaci da yawa ina jin ana wani abu wanda mutum bai tsammani kuma ina ganin wannan abu duk mai karatu da duk wanda yake hulɗa da mutane irin haka yakan samu haka shi sa malami in bai iya baki musamman a sai ta faɗin maganganu ai ta mamaki inda ya ji su to ya ji su amma saboda rashin evidence a hannu ko ba haka ba in ya faɗe su to sai a samu matsala misali ba mu misali ga malamin ga malam na Kaduna ko ba haka ba sha ta wasu abubuwa ko ba haka ba ya ji wasu da yawa ya ji wasu da yawa amma matsala su hawan membari ka faɗi wata magana shi wanda faɗa ba ce dawa an kai ko ba haka ba duk shugabannin haka suka suke kamar tsohon karuwa kana tsohon karuwa ta kunya ba ta jin kunya ƙarya ko ta ce dawa an kai so haka suka kuma sai a kaɗa ka gadar zani to lalle akwai abubuwa irin haka nan da yawa shi yasa mutum abin da nika cewa in mun ka samu bayanan sai mutum ya san matakin zai ɗauka ko ba haka ba ya san irin wanda zai mutane wasu bayani. shi yasa wasu lokaci ina faɗa wata magana kai tsaye wasu mutane su ta mamaki akwai dalilai game da faɗinta to don haka ina jin sai ku ba dan dahiri sai gaba insha Allah Allah ya samu gane kila gaba in mun kasa in Allah sa an ƙara wani abu ko dai ba ƙara wata kila in mutane sun ga suna bukata ana iya kafi a babu masu bukata in kuma na ƙara wasu abubuwa shawarwari na da ya basuwa daga cikin maimayin shawari koma ga Allah da addu'o'i da sauran wasu abubuwa waɗanda suna da bukata a tattauna insha Allah wannan kenan sannan abu na gaba wasu tamboyi da yawa hakuri za a yi da su a illa dai tambayoyin da aka abin nan na addu'o'i akwai masu bukata addu'o'i da yawa irin matsala iyali akwai mai matsala iyali akwai mai matsala rashin lafiya ta jiki nai akwai mai matsalar jarabawa akwai masu matsalar aiki na neman aiki akwai matsalar da sauransu duka to Allah dai sai mu dunkule gaba ɗaya sai mu musu addu'a ta gaba ɗaya sauran tambayoyin da annan tambayoyi na gaskiya sai na ga wasu tambayoyi ba buƙatar karanta su don duk mun yi wasu abubuwa kamar irin wannan da ke tambaya game da hukuncin zaman mani na jasa ko ba na jasa ba da tsohon karatu ko mhm. da dai sauran irin wasu abubuwa ana karanta wa mace ikhlasi ko ba a karanta masa Jiya na jasa ce ko ba na jasa ne bane istikhara ya salatul istikhara eh, ya salatul istikhara take ta tasbihi ya aka yanta sifofinta na yinta kaga ina da ai kun ji abubuwa da yawa wadanda ina ganin karatuttukan malamai da yawa ma kana samun duk wadanda ciki insha Allah da dai sauran addu'i da yawa da sauran wani wanda bai ji an karanta tambaya ce ba in yana iya saduwa da ni kila ko ta waya ko ta yana iya tambaya sai a mai bayani insha Allah ta'ala ban sani ba ko malam zai ce wani abu kuma in akwai wasu cikin jama'a masu kara muna wata fa'idodi a yi haƙuri da yake lokaci kan mutane su ga an dan tsaye da su su yi haƙuri ah, in akwai wani kara muna wata fa'ida ko shawara ya bamu in kuma ba sai nan bai na ya rubutowa to ya rubuto sai akwai sun ka mu shawarori game da harkar karatu wajen ɗauka wajen wurin zama wajen kaza wajen kaza yana fata kira waɗannan su goyi min text kila su zan kai rubuta takarda sai a ba kowane masallaci yan kwamitin masallaci sai zanna kame da ita kila ya yi samun nijahi idan farfesa na nan kila da Allah ya taimaka mana yanzu ya dan faɗa mana wasu kalmomi guda biyu ko shawara ko shawara game da haka nan wanda dukkan abin da muka faɗi illa ka san bawashi na cewa abin da yaro ya hango ko abin da babba ya hango yana kwanci yaro ko ya hau yana aka cewa dutsen dala ko aka ce bai hango shi yawwa Allah in yana nan ya taimaka ya ba wasu yan kalmomi jazahullahu khaira in bai nan in dokta na da abin da yake cewa to alhamdulillah muna fata na Abubakar to eh eh babu wani abu ko to ban sani ko akwai wani mai cewa har yanzu na san wasu malamai na suna wajen masallaci ban gansu ba waɗanda malamai na ne akwai waɗanda ka cewa da na ciki duka ina akwai mai cewa abu ɗan taimaka mana ga sharwari da wasu haka eh yawwa ga su ga babban malamin mu ma na unguwa gaba ɗaya babban mujahidi an sani ba kuma malamin Yahaya yana da abin da zai mana taliki game da shi da su Allah ya saka masa alkhairi na san shi yana da duk malamin bai rasa magana shi malami bai rasa abin cewa kullum yana da cewa saboda haka in akwai abin cewa dai an tahi cewa he in dai an tahi cewa gara a ce mana wani abu yawa amma akwai abin cewa in dai an tahi cewa a ce insha Allah karokallahu to ha bi so ma to alhamdulillah kila pro kila farfesa ba shigo bai ko in ya shigo da Allah ya hito

amfani da duk lokacin da mutum bai sha abin da ya karanta a cikin aiki to ba kawai ce ƙara kara mana shi da haka mun karanci wannan sunna duk inda muka samu kanmu duk inda muke aiki da inda muke mu'amala da mutane cikin shi ya mure da ina ko ina to ya kasance karatu da mun kai masa da shi. kada mu kasance muna kira kan mu'amala suna ko muna cikin mutane kana ofis ofishinka ko kana wurin aikinka ko kasuwarka kuma kana indiya ya sunna sannan kana cikin mutane wannan gari saboda haka yana da kyau duk karatun da aka yi wani mutane cikin aiki kuma Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya bashi lana karantarwa kuma Allah ya saka karatun da aka yi dai ko'ina ya zama sai da shi gama aljanna da ita sannan duk wani abu da ya taso mu yi kokari mu rika neman bayanai ga malaman mu da suna, kada mu afka cikin wasu kujiru ko cikin wani abu ba tare da mun samu bayanai na mai sunna ta tsanana game da wani abu Wani daga cikin abin da shi wannan malamin da ya yi da wannan takardar wato ya gabatar a rika neman shawara ta malamai a rika neman ne suwa ta malamai da kowane abu shi zai hana mu kun kuma faɗawa cikin kowane irin abu da ya taso wanda a samu wanda kuma a ilimin da ya gudu da shi ma da bayan nan da sauran malaman mu nan na sunna duka da muke tare da su duk wani abu da ya taso mu nemi fatawansu ga wannan abu kada mu auka su ba bayanai akan sunna mu aikata bisa da karantar su annabi sallallahu alaihi wasallam kasance mutum ko da mutuwa kai ne, ka san ba mutuwa kai ga banza ba ka ji wasu umurni an halaka ka gaban kuma kamar hadisin za a karanta mana a nan lokacin in ya zo za a kashe mutum bai san dan ya kashe shi ba wanda ya kashe shi bai san me yasa ya kashe shi ba amma akwai abin da manzo rahama sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana kada mutum ya zama mai kashewa sai dai ka bari kai ayi ka zama cikin waɗanda za a kashe duk wani abu da ya taso wanda baka san don me za ka yi wannan madokar ka yi ko ba an ce ka yi tsayin ka baka a kashe kai kokarin zai samu dan da yawa daga cikin sabai da irin ga sun ka taso wasu daga cikin su duk abin da suka yi kawai zaman su gidansu ba su shiga kowane bangare ba na fitina suna zaman su gidansu kuma wasu suna bisa ga hanyar su na wani wuri sai a tare su a kashe su ba akan sun hito akan wannan su muƙawama da waɗannan fitintunan da haka dai ɗan karamin bayani ne ke amma mu koma ga malamanmu duk lokacin da wani abu ya taso su ba mu fatawa ta addinin musulunci Allah ya taimake mu da haka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka